tsigiyar ministocin da gwamnatin tarayya ta yi yana ci gaba da kawo cece ku ce a cikin kasa, wanda wasu ke ganin cewa ba za a bar wannan batu ba kila sai jam'iyyar pdp mai mulki ta samu maslaha na rikicin da ya addabe ta yayin da wasu 'yan kasa ke cewa wannan korar ministocin ya yi daidai wasu kuma cewa suke yi babu komai cikin su illa tsagwaron siyasa masu ra'ayin cewa ya yi daidai wasu daga cikin hujjojin su ko su ne wasu ministocin ba wani abin a zo a gani da suka yi tun sa'ilin da aka naɗa su suka ci gaba da cewa su ma gwamnonin da ke cewa suna ja da shugaba jonta akan wannan batun ai daddawa ne gai manda baki domin ko su ma haka suke da kwamishinonin su su cire wanda suke so kuma su nada wanda suke so a duk lokacin da so ga dama kuma dokar ƙasa ce ta ba su wannan ikon masu wannan ra'ayin suka ci gaba da cewa wasu su ma rikici ne suka bar wa gwamnatin tarayya kuma kar jama'a su manta cewa dokar ƙasa ta baiwa shugaba dama canza minista a duk lokacin da ya bukata haka kila wannan ya sa ministan ya labarai labaran mako yake cewa babu wani zancen siyasa ba za mu ce ma koko ba su yi aiki ko ba aiki shakara biyu ai a godewa Allah bangishi domin wannan aiki shi Allah da ya baka ne ya san da zaka ba aiki ne da za ce ka bari don rashin iyawa ba haka bane mutanen da sun yi aiki a nan ai mutanen da aka su suka yi aiki wurare daban-daban rayuwa a rayuwarsu duk abin da yake yi domin tabbatar ya yi nasara ayyukan da ya sa gaba. Su kuma masu cewa tsige ministocin na nasaba da siyasa cewa suke yi me yasa sai yanzu ne ake ganin cewa lokacin da ya kamata a cire su suka ce wasu daga cikin gwamnoni bakwai ne da ke rikici da gwamnatin tarayya suka ba da sunayensu daga jihohinsu sai dai kuma akwai masu neman tsayawa takara a jihohinsu yayin da wasu kuma ake ganin ba su da tasiri a neman zaben shugaban kasa mai zuwa kaddara shugaba Johnson ya ce zai sake tsayawa takara har ila yau masu wannan ra'ayin suka ce ɗaya daga cikin waɗannan ministocin da aka cire shugabannin jam'iyyar jam'iyyar pdp na jihar sa kwanan nan suka bar jam'iyyar ta pdp zuwa jam'iyyar adawa shi ko ɗaya daga cikin su aka ce gwamnatin ta gaje shi ne tun lokacin marigayi shugaba umar yar aduwa an ce baya ma shiri da gwamnan jihar sa amma sai dai wai bai da tasiri ga zaɓe mai zuwa sai dai kuma masu wannan hasashen suka ce idan sauran takwas ɗin na da alaƙa da siyasa to ministan da ke da kyawun dangantaka da uwar gidan mataimakin shugaban ƙasa fa wata majiya mai tushe ma cewa murya amurka ta yi dangantaka ce ta kawo wannan ministan kan karagar mulki sai dai an ce an ga wasu ministocin suna kwalla lokacin da suke miƙa ragar mulkin ma'aikatar nasu ga waɗanda aka ce su hannanta gare su amma murya amurka ta ji wa tsohon ministan ilimi ɗaya daga cikin ministocin da aka sauke a wani gagarumin tarbo da jihar taimata na cewa ya kamata in gode wa shugaban kasa shi kansa saboda ɗauka na da ya duk da gwamna na ne ya kai ni amma da ya karɓe ni hannu biyu da aka yi dayawar farko sahu na biyu ma gwamna na ya sake mai da ni ya sake karɓata kuma abin mamaki abin tarihi za ga a ma'aikatar ilimi yawanci ministocin wani ma ko shekara ɗaya baya yi ƙarƙari shekara biyu shugaban ƙasa ya karɓe ni shekara uku da rabi a wannan matsayi. shi ma ɗaya da cikin gwamnonin da ke sahun farko na gwamnonin nan bakwai ya ce wannan saukewar ya da nasaba da abin da ke faruwa a jam'iyyar su gwamnan jihar jigawa sun lamido ya shaida wa manema labarai cewa rudanin jam'iyyar su ta pdp ya sha bambar da tafiyar da harkokin gwamnati. ba za mu gina ƙasa mai kwarjini mai haɗin kai ma idan kowane abu da ka yi a ƙarƙashin ikon mutum zama bai fassara ba ya da yanci ya yi kuma ya abin da yana cikin ikonsa akwai bukatar kawa da tsakanin hukunce-hukunce a matsayin gwamnati da kuma abin da ke faruwa a siyasa saboda haka watakila yanayin siyasar najeriya ko na pdp kisa jama'a suke tsaman haka amma maganar suka cewa gwamnatin nan tare najeriya ce ta kudu najeriya ce kowa da kowa ce amma sai dai dr abubakar sadiq mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya ce ai ba a raba ɗaya biyu ko na goya sun cewa siyasa ce ta ci waɗannan ministocin ai gaba ɗaya ta ma shi wannan cire ministoci abu ne na siyasa gaba ɗayansa ma siyasa ce saboda idan ka lura za ka samu ministoci ne kashi mafi rinjiyar da aka cire ministoci ne waɗanda suka fito daga jihohin da musamman yawanci gwamnonin da suke adawa da abubuwan da jam'iyyarsa ta wasu 'yan najeriya cewa suke yi su kuma ministocin da ake zargin da taukata asa a ma'aikatansu waɗanda wasu daga cikin su ma har da takardar korafi da 'yan ƙasa suka rubuta wa shugaban ƙasa game da su su kuma yaushe 'yan najeriya za su ga an tsige su sai dai wasu cewa suke yi anya koran waɗannan ministocin na iya baiwa shugaba johnson damar da yake nema idan ya ta shiga takara wasu kuma cewa suke waɗannan gwamnonin da suka ja daga su ne tsagwaron 'yan siyasa don haka idan dai ba da su ne aka shirya ba to jam'iyyar pdp tana cikin tsakan mai wuya wajen cin zaben shekara ta dubu da goma sha biyar wasu ma suka ce hatta kakakin majalisar wakilai na ƙasa sun ji shi yana wannan kalamin wasu kuma cewa suke yi shugaba johnson ya sha sa ina aka taɓa ganin shugaban da ke kan karagar mulki ya faɗi alhali yana da wuƙa da nama a hannunsa ba shakka akwai kallo a zaɓe mai zuwa domin ko su ma jam'iyyar adawa suna nan gefe guda sun yi kwanto suna ta faman lissafin yadda za su tunkuɗa wannan jam'iyyar ta pdp ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya